Música Laraba, laraba Bikin duniya bikin lahira In kana da rai mamaki Tashin wani, mutuwar wani, motsin wani, wani Laraba yi haƙuri ce za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji hmm, kuma gaskiya a ah, ni ina da na yi dogon nazari a kanta to kasan aka ce ta yaro kyau take ba ta karko kasance ah. karan same ka mu dan ga yadda za a bullo lamarin yanzu na fahimce ka baka je mai da tsaba ba ko ka san fa jama'an nan sai a hankali dole sai an watsa masu tsaba suna kaiwa maka ne suna fahimtar me ake addini ina ina gaba da al'ada gaskiya kuma wannan abu amrin azimin abu ne mai girma aure abu ne mai girma hasasa shi ya fi a ce za a lalata shi don haka ne saboda ni na amince gaskiya na yadda. ni din baki gaya musu wacece ni ba baki gaya musu wacece ni din farko ba eh ba san da laraba ba Tuna na rantsi da Allah duk rashin mutuncin da mace ta zo ta min a cikin gidan nan ke kin san da sare wallahi tallahi sai na ban shi akan ki wallahi laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba haka rayuwa take shi isa na gaya maka karka yi auren saboda in ka san ba za ka iya adalci ba karka je ka jefa kanka a halaka kana so ka gamu da Allah lafiya kuwa to haka yarinya ta zo ta gaya mun ta ce ga abin da yake faruwa ka mai da salama sai ka ce wata bora a gidan saboda Allah yanzu wannan rayuwa ce haka kuma addini yace ka yi ko haka ubangiji yace ka yi to fa ka gane wannan fa abin da kai fa zaka jefa kanka alaka ne ka kuma kasa fita daga ciki duk inda ka san hakan za ta faru tun wuri da ba kai ba zaka jefa kanka a halaka matan nan kuma ka duba irin halaccin da ta yi maka tintini tun baka da komai har ka zama komai kana da lafiya baka da lafiya matan nan ta zauna da kai shine yanzu zaka saka mata da wannan abun to amma dai da Allah da Allah ni ba abin da nake so ka faɗa ba neman magana ka nake ba ai baka kyauta ba inda ka kyauta ma sai in ce kai to me zaka faɗa mu wani abu zaka yi wanda ban sani ba a gidanka ka san dai ko girki a gidanka kai a gidanka na san me ka dafa to kuma duk garin nan wani amini kake da shi wanda zai gaya ma gaskiya wanda yake ka, sai ni din dole haka zaka hakuran gaya maka kawai yanzu dan na ce yarinya tana bugawa za a dan nemo noji a aje ta shine bugawa dan nema wato ka manta sanda take kanshi kenan yanzu kai kayi kanshi ta tana buga kenan saboda ka samu wata wacce ta fita to ka gane ita ma wannan din haka zaka yi mata idan ta zama abin da ta zama ko kuma Allah ya jarrabe ta da wata larura duk dan adam da ka gani ina da irin kaddara da Allah ya washi ita kuma ta ta jarraba kenan kuma baka fatan Allah ya mata kuma wannan kafara take yi ai in ta ga in ta tafi aka ai ai ta tafi salin alin to ina gaya maka wallahi kama canja ni ba na ce maka wani abu ba wata alaƙar mu da za ta tafi ba abin da zai haɗa ni kuɗi ba zai haɗa da kai ba mace ba za ta haɗa da kai ba kawai dai kuskure ka yi ka amsa ka yi kuskure ka gyara ba na ci maka wai wai ba za ka gyara abin da ka yi ka yadda ka yi kuskure kawai ai shi kenan ko ma da wani munafiki ne ya je ke sanya haɗa mu da kai asirinsa zai to ai ba munafunci bane wannan ai munafunci ne mai kyau tunda ai gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba ai ta kai ka gyara ba laifi bane dan adam kuma ajizi ne duk inda kake a rayuwarka kana yin kuskure saboda haka in kai kuskure ka gane kayi kuskure to ka gyara amma baka gane ba aka ganar da kai to sai kai kokari ka gyara haka ake to amma dai tsakani da Allah ai ya kamata a ce in dai adalci zaka yi ni ma sai ka bani dama ka ji me zan ce ka gani amma ka zo ka haike da ba da Allah duniya mutane ba sa so su ga muna tare kuma ba na abu ne ba kawai sun gan mu kamar tagwaye ba sa son su ga muna tare sai an shigo da wani abu an zo an raba ni ba yanda zan ka abu karume shi ya ni abin duniya ba zai rami kai ba ko kuɗi ko mace ba za ta haɗa ba kuma da Laraba, laraba. bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba wallahi ga nan da sauƙi? wai yanzu don allah ma'arfa ka za a bata a gida ba ta da lafiya ba wani mataki da za a ɗauka to fatima a waje ke ganta ko a ina ke ganta ko inda ke ganta ne bai dace a kwantar da ita a nan ba yau fa zuwa na biyar fa gidan nan ko kullum idan na zo anan nake ganin ta a kwance to Allah dai ya sani mu abin iya abin da za mu yi muna yi ku dai sai dai ku shigo ku fita sanin halin da muke ciki wannan kuma sai mu sai Allah da ya yi mu mu ko mun san cewa muna iya bakin kokarin mu haba dan Allah kin ga bari gaya miki kin ga wannan rashin lafiyar ta wannan taku ba karamar jarabta ba ce ba kuma ku ita ciwon ne a tattare da ita amma ciwon mu yake bibiya tunda ba mu da lokaci ko da yaushe mu yana kanta kuma wannan ciwon da ke gani ba ciwon ne namu na na gida ba abin da aka ce sai an kai ta india an mata aiki indiyan nan abin da sai gaya mun za a ba su naira miliyan shida ba fa a maganar kudin jirgi ba a maganar visa da 'yan abubuwan da za a je a zo to ni yanzu ina na ga wata naira miliyan shida da zan kashe a kan eh, salma to yanzu don allah ko a cikin dukiyarka ba za ka ɗauka ka je ka sai da wani abu a kai ta ba a neman mata lafiya inda akwai ko wai um, da allah fatima wai turo ki aka yi ki tuhume ni ko ku dubiya kika zo yi amma wallahi ka bani mamaki ban taɓa tunanin za ka faɗi waɗannan kalaman ba to bari mu fita kan ƙara faɗin wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannin salma Allah ya baki lafiya Allah ya yi miki saniya ne jiki wala jiki da sauki Allah ya daman zuwa ne na karɓi takardun asibitin sai kuma na zontar da mai gidan bayana don Allah to zan baki sako idan ya zo don Allah ki bashi ki karɓi takardun idan na zo don Allah sai ki bani takardun asibiti na lillahi karki ji ta wani irin farin da ta yi dama akwai irin ƙawaye haka gaskiya abin ya min daɗi Allah sarki to ai kin san ita ma mutuniyar arziki ce lokacin tana da lafiya babu abin da bata mana ba ma da muna makaranta idan kayan abincin mu ya kare a makaranta muna shiga ɗakin ta mai ebo kin ga ita ma dole a taimaka mata mhm, gaskiya wai to ke zaki kai ta indiya da kanki <laughs> a ba ni zan kai ta ba mhm. zan dai kai takardun da gidajen rediyo saboda eh, eh gidajen rediyo ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke yanzu banda dan kin raina min hankali muna cikin gidan cikin rufin asiri ki ce in ɗauko takardar asibitin yayata in baki ki je ki kai gidan rediyo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi ke dakata ki ji dama na ji ishin ishin cewa wai zaki aure mijinta amma baki fa da imani kuma shi ma bai da imani baku da tausayi ki ce ke ce gidan rediyon abin da zaki faɗa in fi gane ki kenan ba wai ki ce min ke wai fata wai kawar eh, salma ba sai ki ce min ke ce gidan rediyon yanzu na fahimta wato kina nan kina yawon yama ɗiɗi kina bi lungu lungu kina samun labarin laraba to alhamdulillah ko shakka babu abin da kika faɗa kin faɗe shi daidai akan gaba ni ce nan sabuwar matar ma'aruf ko ya kika gani <laughs> wallahi kin bani mamaki kuma kin bani dariya kin san abin da nake so da ke duk abin da mutum ya shuka wallahi sai ya girbe shi burin mai noma kenan in ya shuki ya girba menene to sai me ke barki jin gaya miki kin fara shiga min ido da tukunkuni because ni bana kallon ki a matsayin ma wata abu ta ya za a yi banda kin raina min hankali ki shigo min cikin gida ke barki jin gaya miki wannan gidan fa gidana ne yanzu mallaki na ne mallaki na ne yanzu ba mallaki wannan ko salma da take kwance ta isa ta hana aure na da ballantana ballan ke kalewa ne wacce ke kira sunanki da ta isa ta isa ta hana ki auren sa da ke tashe ta manto muga tashe ta wallahi kin bani mamaki salma ta isa ba ta hana ki auren ki da shi saboda wallahi ba ki ji na faɗa miki idan ba ta hana ku ba to ni zan hana ku idan ya dawo ki faɗa masa cewa idan kuma uba ya ba to wallahi wallahi zan ɗauki mataki da hannuna idan ban ɗauki mataki a hannuna ba zan kai ku kara ga su sai su karɓa a hannun gaskiya akwai marasa mutunci wallahi na rantsa da Allah ki sake dawowa sai na daddaki fuskan na sharara miki mai ke kuma na dawo gare ki na rantsa da girman Allah wallahi kin san na san ganin komai kai mai jifa ka duk wata kawarki wai da ni za ta duniya bi su gane me yake nufi kina nan kina nan a gaban ki zan bashi lemo wallahi laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba da wani motsin wani <laughs> a aini ina ganin magana ta gaskiya idan abin nan Allah ya kawo lokaci kamata in ɗauko 'yar aiki yar aiki kuma na har kasa gaba da ya faɗi wani irin yar aiki ni gaskiya na wadatar da kai na kurmai tsokana ki dama so nake in gaya ya zaki a ni akwai maganar da nake son mi da ki na ce wannan maganar fa harkar bikin nan ya kamata a ce an gaya salma ke za ki gaya mata ko ni zan gaya mata eh to a gaskiya ya kamata a ce an gaya mata to amma to shikenan tunda zaki gaya mata ni ba sai na gaya mata ba zan gaya mata ba kai zaka faɗa mata saboda kaga ni idan zan mata magana zan yi mata ne a matsayin ya da kanwa kai kuma miji ne ko salama kenan akwai dai zance duk inda mutum ya shiga tarko sai kin san irin yadda zaki kifar da shi to wannan haka za a yi kuma na ji daɗin wannan shawarar taki amma ki yi haƙuri ba yau kamar ɗalibi nake wata tambaya ce da ni wai na ce so da yawa dai na san idan aka yi biki ita amarya za ki ga da ƙawayenta da 'yan uwan iyaye da iyayen haka ake ɗungumowa a zo a kawo ta to wai kewa zai kawo ki wannan wani irin tambaya ne wannan ban gane wa zai kawo ni wai ma me ma kake masa wuri ka jira ka gani to da kafa ta zai an gaya ma ƙarshen zumuɗi ke da dan na fi ka sauri jira nake kawai ana ɗaurawa gani na za ka yi a gidan nan. Allah dai nuna mana wannan lokaci. Amin amin ya Allah. Ah, ya jikin nata? Eto, eh ta da sauki. Ni yau ma gaba ɗaya ban shiga ba bari in duba ta kafin nan. A'a, kai tafiyar ka kawai. ke fa kike magana cewa bayanin inda za mu yi aure ke yar ki ce bayanin yan uwanta kalan ku ni ko mijinta ne kin ga ke da kike duba ta a matsayin ki na mai jinya ai da ba kuma ni mijinta je in duba ta in sauki wannan aikin ai yafi ko Laraba, Laraba. laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba kai hakuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah Aunty salma oh na hawanta yanzu kin tashi daga Aunty salma dan rayuwar kishi yi ko da yake wai kishi ma <laughs> to ana kishi da mutum mutumi ne ai ba a kishi da mutum mutumi da mutum kaɗai ake kishi duk da yake na san baki sani ba yau ne aka ɗaura min aure da mijinki ma'aruf oh mijinmu ma'aruf Ina fatan hakan ba zai sake jin komai ba ko? Ya ke ta Kamar yadda na miki alkawari a da, zan yi amfani da duk wani kisisi ta. da duk wani kwarewa ta da farila ta ya mace ga na mallaki mijinki a hannuna to yau ya tabbata domin ga ki a hannuna shi ma kuma gashi a hannuna haka zanna na haɗa buga yadda nake so a gaban ki babu abin da zaki babu kuma abin da zaki na san a da na da na dinga saka da a ce za a kira likita a wannan lokacin ya zo don ya auna jininki na tabbatar miki jininki ya haura zuwa ɗari uku to yanzu an zo gargara an zo inda nake so a zo an zo inda babban burina zai cika ko kuma yake gab da cika zan juya ku a cikin gidan nan yadda nake so da ke da mijinki duk da yake dama can ke a tafin hannu na kike shi ne kawai da ɗan sauran hankalinsa to shi ma yanzu ya zama mallaki na a cikin gidan nan sai abin da na ce a yi sa a yi kuma sai abin da na umarta za a yi ya ta ga tsara ya yi ko mu je zuwa wasan ma yanzu aka soma a gabanki a kan idanki zan yi wasan soyayya da mijinki ko in ce mijinmu kina kallo wallahi tallahi ba ni da babban buri tina kamar yadda na gaya miki in ga kin mutu amma ba ki haƙuri don Allah kamar yadda na gaya miki a da ba ki cancanci irin san wulaƙanci a hannuna ba yar uwata ce ba ki cancanci in kashe ki da bindiga ba ba ki cancanci in kashe ki da wuƙa ba ba ki kuma cancanci in sa miki guba a cikin abinci ki cikin mutu ba baƙin ciki na shi zai kashe ki wallahi tallahi billahi lazan Allah yadda ke da mijinki kuka kwantar da mahaifina da baƙin ciki ran da zai mutu yana aman jini saboda ki saboda kai cuta da na sanin rainan da ya miki haka ke ma da mijinki za a muku zan kashe ku <laughs> kirki mu ba kin san gawar ba ta rafa da ke, musamman in kuna ko biyu, takan san faɗa miki gaskiya. Laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, Abin da nake so ki sani shi ne. Daga yanzu sunana ya tashi daga laraba. Ya koma sarauniyar gidan ma'aruf. uwar gidan ma'aruf kuma amaryar ma'aruf kuma magajiyar gidan ma'aruf da haka duk ku shirya wa zuciyanku zuwa makomar ku duk sai na kashe ku ɗaya bayan ɗaya kowa sai ya ɗanɗana abin da ya aikata Mala awali marigayi. Marigayi ka ce. Allah, duk an mala awalu. Ah, mala awalu ai ya rasu. yaro ya rasu sai dai kuma gaskiya laraba ta yi aure laraba ta yi aure kwarai da gaskiya ah, laraba ta yi aure da Allah bari a ah, bari mana ba ma irin wannan wasan da ke ya zaki ce min laraba ta yi aure ai ba ma wannan dan Allah ki dina wannan zancen ki dina wannan wasan ba na san gidansa laraban da muka yi alkawari da ita cewar ba za ta taɓa bari na ba na ce ba zan taɓa barinta ba kuma yanzu ki ce min ta aure a ah, kan ki zance kawai kike yi dai kuma kin san menene a tamban nan ce miki kyau ga dan kunni waye miki wannan dinki ne mm, ba dole in kyau ba tunda ina tare da soyayyar ka laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba cikin wata lahira in kana da ni ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba